kai mata tana ta godiya ta ce Allah saka da alheri mutane da matsala suke irin wannan abin da muke yi kullum gani ake ba mu da kirki ba ma kyauta mutane kare su yadda za ka dan adam ko da ma dan adam wa zai iya mai sai Allah kawai tun da dai mutum ya yi dan Allah shi kenan Allah ya ba da lada to ni zan fita dama alhaji ina son ganin ka Nace ina son ganin ka akwai muhimmiyar magana kaga wannan yarinya alhaji ya kamata ta fitar da mijin aure ma'aurar da ita ba ita kaɗai ba ma har abdul ya kamata shi ma ya fito mana da mata ma'aurar da su mu huta mu ma mu ya kwanta gaskiya mom ni ba zan yi aure ba me ni na ɗauka ma da yake nuna ta da ya zo laifi ta miki wani laifi ta nake haka har da wani tsare ta da ido wannan yare ta ta mito to kin ga tsaya alhaji ya za ka yi mata shiru ta ce wai ba yanzu za ta yi aure ba aure dole sai kin yi shi ko kina so ko ba kya so ko kin shirya ko baki shirya ba sai mun aurar da ke jika ki za mu yi mu sha ko ku ajiye ki za mu yi muna kallon ki kamar 'yar tsana ki bar yarinya ta faɗi lokacin da take da buƙatar ta yi aure ba zai yi ba fa alhaji kai kake daure ƴaƴan nan gindi kuma wallahi ba zan yadda da wannan ba ba zan lamunta ba ke ke kike ba da igiyar daure musu gindi dan ke ka haife su duk wani abu da wai tarbiyyar waye ba tarbiyyar ke bace yanzu a ƙauye ne fa wannan ta ta isa ta 'ya'ya, biyu ko uku a tun ji san ƙauye dan ƙauye ne to abin nan ma ba ta gama karatu ba me take yi yanzu na farko dai ta gama karatu mazan yanzu ka aura musu yarinya kwana kaɗan kuma su sako ta in ba ta da aiki ya za ta yi ai ƙara tana da aikin yi me yasa nake son ka da kana gane momi me yasa ba kya ganewa ne in gane me ni kike ga in gane shi ke da'a ba ruwa na ciki zan shiga me zan mata ka ta kallanta daga safi har mande kai daga safi har mande yarinya ba wani girma ta yi ba kai ba ki sa mata ido ba daidai bane irin wannan ba daidai bane kin tsani yaran nan ba kya san gansu a gida kamar ba ke ka haife su ba ban taba ganin uwa mai kin ƴaƴanta irin ki ba ba ta san daga ƴaƴan nan haba da lafiya da mhm. gaskiya gurin nan da muka je na abin ya burge ni fa sosai sabon guri ne fa sosai kai baby ya kai kin haɗu fa join din nan ne za mu je wani inda je kai za mu je mana yana da kyau Allah to ni ba na son na koma da keke kadai saboda gaskiya ina kishin ki sosai na fi so ki zauna a gidan nan da abin da kike so in je in su in kawo to na gode sosai boss ina kuka je ne haka tun ɗazu ina ta jiran ko ku dawo ba. Allah mun je wani sabon joint da aka buɗe muka ce bari mu je mu ma mu gane wa idan mu. Kuma gurin gaskiya ya haɗu ba ƙarya. Zo ki zauna mana. Shi ne zaman ku. Okay. Ina kuka je ne haka ku je ku zaman ku wurin ya muku daɗi kenan antina. Mu ga me ake yi a gurin Kuma gaskiya wurin ya haɗu. Baby ko za mu je da ita ne. Gaskiya ya kamata mu je da ita ita ma ta ga ne wa idanta. Ko? tun da na ji antina tana yaba to gurin yayi Hello, my love. Ya kake? Ok, ba matsala. Gobe sai mu je mu biya ko? okay bye i love you i see that mm-hmm you out. no need to forget my bros kawai ka bani abin da na zo karba kai da wannan kanwar taka sai a hankali a yarin kai kullum yaba ni kake ba ran da zaka kushe ni to abin naka yana yin yawa gaskiya to aiki na da kyau ina kishin ki shi yasa bana son in bar ki dai na ga tsaya. ni dama abin da nake so in gaya miki ko naji yau fa zan kama mana gida kuma mota ma yau zan siya ta ina ka samu kuɗin yin haka ku fa matsalar ku kenan in babu ku yi ta complain babu an samu kuma sai kin tsaya kina bincike ba haka bane na ga baka da aikin yi baka da sana'a ka ce zaka kama gida har da mota a lokaci ɗaya kawai shi yasa shikenan bari suka zo kawai zan ce su maida ta ya za a zo da kuɗi ka ce a maida bayan sun zo ba su komawa kawai dai dan na gada mun baka da aikin yi ba wani abu bane amma kawai ka amsa ta ya za a maida su a a kar a mayar mu je karaka ne an zo a amsa kawai a mayar a a tun da dai sai daga sun zo ai ba a maida ba ko to to <laughs> to ya za a maida kuɗi sun zo wani Nabila ne za ta ci gaba da zama a gidan nan. Ta ci gaba da ne? Zama a gidan nan. Oh. ba ka da hankali. A ce ba ka da hankali ban sani ba? A ina ka taba jin mace ba auren ta kai ba ka ɗauko ta ka kata ta gidan ubanka. Eh? Ku fita. Ku fita. Ku fita! Ba za ka fita ba? Fita. Fita! Mu je! akwai abin da na manta ban gaya mhm. gaskiya ina da kishi akan abin da nake so ba na son kowace mace ta je kusa da abin da nake so gaskiya ne nema haka don kin duk macen da nake so ita kadai nake tsayawa a kanta ga dole na yi kishi ina gaya maka gaskiya ne saboda zan iya kisa akan abin da nake so eh hmm? ai ba za mu aka ga haka ba ha ni zafi kenan da ka ci am ka turo min account number ɗinka zan maka transfer ɗin dubu ɗari biyu da hamsin sai a samu inda su rinka dafa mana abinci da ɗan gyara-gyaran gida shikenan ba damuwa ina ga kogo ne ba zan samu zuwa ba zan ɗan wata ɗan tafiya ne ina ga zan kai kamar kwana biyar kusan ne. ban dawo gaskiya ni gaskiya da ta. me yasa za ka ɗaga hankalinka ai za mu rinka waya kwantar da hankalinka shikenan ba damuwa da hankalinka ba damuwa wannan ka ba su mana shi ma duk da dai na san fim ne haɓa ya miƙa musu shi ma rubuta. lallai kam yana ɗaukar hankalin wannan fim ɗinka ah. kuma ai na gani Okay. hide my face. Hide my face. Look Hide my face. Hide my Assalamu alaikum. Alaikum salam. Abdul. Ya ne ka? Ya ake? Ya na ganka da jakaka. Wallahi ka bari kawai mutum ya labari yana da eh, tsawo. Bismillah ku zauna ku zauna. sai da nace a zub da cikin nan ka ki yadda a zubar yanzu wannan matsalar da ta faru kaɗan ne daga cikin abin da zai iya faruwa nan gaba ke kwata-kwata ba ki da haƙuri na ce ki yi haƙuri problem ɗin nan fa duk dadi bayanan ne in dadi yana nan ke ma kin san ba za mu shiga cikin wannan damuwar ba amma in ke ɗan yi haƙuri dadi yana zuwa shi kenan damuwar ta ƙare ko ba haka bane mutum ne ba. kin ga irin ta ko kina ta tada hankalin kina daga hankalin ki tunda dan alhaji ya ce miki ki bari daji ya dawo in daji da ai shi ya kamata ya tada hankalinsa bai tada hankalinsa ba amma sai ki tunda ya ce miki ki bari daji ya dawo ki bari daji ya dawo ki ga me zai kasance a gidan ai za ki koma ki zauna ajiya kina cikin dukiya kina tada ki me zai dame ki ki dinga tada hankalin kina cikin jin daɗi kin manta da ke tare da alaji ke tare ba ga mata mutum yana baba zan samu kaɗin nan kuwa ah, kai ba ka san ai gidan kaɗi ka Allah dai kaya ne akwai shi kwantar da hankalin ka las akwai kaya tsayan shiga ciki kawai ka kwantar da hankalin ka za ka ji ka sama babana ah, na ni ba na son wannan wasan da wuka kuma hmm. ka kuma bani da wuka Kana jin san muka fita jiya. Mm-hmm. Kin san me ya bani mamaki? ina wanda muka kusa bugewa hanya ɗin sai sai da sai da muka wuce tukune mun waya ba mun rabu ma na sauke ke mun waya ni ban san ashe abu amma baka gane shi ba wallahi ban gane shi ba a dai danga zumunci a <laughs> ah, to ya ra'ayi a dinga yin zumunci ayye ya da iye indosa ayye ya da iye indosa mace mai zagin miji indosa ranar mutuwa ta ta indosa har kuka ma take indosa har ihu ma take indosa burburwa ma take indosa mace mai zagin miji indo ayye ya iye indo ya da iye indosa ga mu mutu Mace me ki miji in doza ranar mutuwa ta ta in doza burburwa ma take in doza har kuka ma take in doza har ihu ma take in doza mace me Na fikin Allah, dama yaudara ta take yi? wai da na maka na maka sai gobe zan dawo shine wato kake rakashewa ka dama surprise dinka ne in gani shine nazo na same ka da wani ɗar iskar yarinya ya yi kyau kinga eh, haba haba miss universe she's just a friend wace ce friend din naka ba haka ya kamata ka ce mata ba ni masoyi ya sani kuma ni zai aura karamar yar iska me zan gani haka yalla bai ta gudu ta gudu ina wacce ta kashe su ta gudu ita ka santa wannan sosai da sosai wannan wannan ban santa ba yadda ta taba zuwa gurin sa shi kuma fa shi shi ogana ne shine mai nan gidan ina lera ku to dakata ita ita na santa wacce ta kashe su din ta santa eh wacce ce doguwa fara haka eh gidan Alhaji Ali ce to dakata B1 B2 confirm B2 confirm B1 confirm sa muna neman taimako na gaga a turo mana da ambulance daga na kwata akwai wani assassination da aka yi muke so mu tattara su a kawo su layin isa road layin isa road layin isa road confirm lamba biyar uku to lamba biyar uku confirm okay confirm domin za mu turo su oba oba yi wannan da rajin

abin da yasa ake ce da dama da hannu hau da lalan nanin gida lada yana da hannunka ƙarfin bai da yi lada kai dai kana biya magana yan ƙauye a wani kuku ai gargajiya ita ce magana gaskiya haka ne in kana ce da hannu akwai ladan hannu akwai ladan baki <laughs> ai ga sa mutum dariya wallahi Assalamu alaikum. Wani sai sanda ne guda uku suna waje suna son garin ka. Yan sanda? Eh. Yan sanda? Eh. Yan sanda yanzu ka sa? Suna na kuma gida. Suna na koba gida. Suna na kuma gida. Waje kai na zuwa. Allah sa lafiya a lafiya da watakila abokana da watakila ai ina ɗan sanda abokai, sana da wajena kuma ka tashi ka ba abin ka gama ai an ce ka girma ko. to ka gama in kai kai bari da Allah da abokai barka dai barka dai alhaji muna lafiya lafiya kalan lafiya dai lafiya ba lafiya to me faru kai ne alhaji aliyu mahaifin maryam eh, eh ni ne to muna zargin ta da aikata kisan kai kai kai kai kai kai kai kai maryam ba za ta yi ba aikan kanuwa ce bai ba ta ba za ta iya kashewa wannan habarin kai dade in wani abu ake bukata a yi magana amma maryam ba za ta yi wannan aikin ba wai wace ce ma kuke nema maryam maryam kwarai da gaske maryam din kwarai da gaske to dai yanzu dai ba ta gidan nan kai haƙuri yanzu nan ba daɗewa za ta yi ba na tabbata duk inda maryam take i wannan lokaci za ka ta dawo ko mi saboda za ta ci abinci ba za ka kanta ta dawo saboda haka babu wani abu ya bana subhanallah alaji lafiya dai alaji mu je falo mu je falo alaji mu je falo to alaji ka kamar yadda nake gaya maka hmm. daga kotun nan nake na je na samu eh, na je a gabana alƙalin nan ya zauna sa'ilin nan dukkanin mutanen da suka je wannan wajen a gabansu aka yanke hukunci ah, na farko dai alƙalin nan ya riga ya fitar duk dokokin da ya kamata ya bi na tabbatar da cewa an samu wannan yarinyar da aikata waɗannan laifuka saboda haka kai tsaye ya yanke mata hukunci wai ba na ce ka zo ka karɓi kuɗi ba ko nawa ne maganar ta mutu hmm? wato yaya baka fahimci wani abu ɗaya harkar nan ba ta kuɗi ba ce umar ba wata mutum fahimta ba akwai kuɗin da za a biya a kashe maganar nan umar yayi akwai abin da kuɗi yake siya wannan karan kuɗin ba zai siye shi ba ina so ka fahimta ka yaya na farko dai alƙalin nan duk abin da za ka bashi ba kuɗin ne a gaban sa ba shi gaskiya yake saboda me abin da kai daidai gwargwadon ka'idar abin da kai shi zai yanke maka don haka yaya ka sani alƙalin nan ya yanke wa yarinyar nan hukunci na rataya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa Kai, me yasa kawunka ya je kotu kai baka je ba? Eh? Dat wannan ba problem ɗina ba ne. ni ga na ɗauko bila na kawo ta gidan nan tana da ciki a nan za ta haihu ƙarshen alewa na ce ƙarshen alewa kansa kowa ya gyara ya sani ko bai san abin da ya yi ba wani irin ba ne